الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sababba ta ji tabbata ya Allah wasu na ta sama da kini na salatu ya ce ci da min ciwon kuloji tabbata ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kafin ya ta ci daga yinan na ritsafo gobe guta ya zulqa'ada 1435 na ji jere be gutu an anya september 24 gutu ba september 2014 yana ne ka ya tachi da kafin litafiya manzumatu sayri ila allahi wa al akhirah ya shekul allama عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى baiti na yanai nan ne baiti ya gobe gube ko amma iga baiti ya gobe ni ya ji ne shi ba ko na'am صعبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن صعبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن صعبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن من قال صحبوا التوكل صحبوا إذا ناقي دانيني لاجي يعني قايي attawakkula ala ya ce fi jami'i umurihim lamari abu bai ma a basle jahadin fi ridar rahmani a majan feji kokare ce waye da ya tura mani sa'ibu tawakkula fi jami'i umurihim ma basle jahadin fi ridar rahmani sahibu tawakkula yana aje ya ce da san na gayi a tawakkula ya e zulu yu go ce fi jami'i umurihim lamar ya jo benio ma basni jahdin fi ridar rahmani pambabi kokari je tiyan wa ya da wale ga baiti na nan wa ku kala ne guba yamma fare zulu yu go ce nye bati eza ga ya gbeto etu ufuke ulotu ko nga ima abas li jahadi fi rido rahmanu ebo na ene ya ki kani ya gbeto etu nga iwa ya gbeto etu wo ma trust ya to etu wo ma gbo gene we wa na to etu ga je mu cha ya wo yo amma to sun sababi na ladada je mu na we lotu ko wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin sai ci ga ya ya biyo abe ke ga ibe imani na wa alallahi falyatawakkalul mu'minun sai ci ga mu'mini je ya biyo annabi ne gwa ga sai ci bi ami ta tabbata na ga law annakum tatawakkaluna alallahi haqqa tawakkulihi ya ga ya biyo sai ci kemnu goye ya biyo sai ci na la razaqakum kama yarzuqu tayra ceca aye aziki kem na waye aziki na ta gudu khimasan e lugi na ga tiya ba ko foto wa ta'udu bitana kuma ga bajimi na kan wa kiyo ba ku ga she e bogo ezulu yi gbe ceci e zaga wa lotun unci aya gbe ceci un lotun kiriki ko gwargwado iko na maga ya ji wani tula na suka fi jiki fi ulo e zagayewa ga wulali ya fi ulu yi gbeto ya ci ekwo na maga ya ji wulali ya fi wuce na nga tobu ma ko amma gbani a ga ala ya gbeto ya ci ci maju fe ba duwa ga to ya ci ya mi kazan to ya ci ya mi kazan to ya ci ya mi kazan shi in ba aduwa ba ceci amila da Alijanna go nga ni Alijanna is okay amma ceci ya miwo ko ceci ya ta wangi ne ya ji wala da goji bwana ko ko ga ya rabbi ni bi asani zawjatin tasurru biha aini yasurru biha kalbi wai bai mi so sokoi shin zai ga bai irin na shi na wudiya tawakkuli ka shi wudiya eh wuje to tawakkuli ya yaɗe so ko gangani be e ba duwa kai kilu ki da dauki gumba na good church ji foro ga yesu ba duwa un bayan bi wi ko church sufi ya sufa ya shiga ji misunderstanding ya tawakkuli bi aduwa a ya zaga so kwani du bayan ngwayon jikiya ngwayon bayan bai tsoye can gole ne mugun fahimta waga ya bai tsoye ci dolu ya wada jikiya wada lotu na ga lawaje alkhairu wuce na mini ya e tuna ma lawaje alkhairu wuce na wa ba aduwa wa kala rabbukum tsoye ci ya ga udu'u ne ba mi aduwa jibla kun mi gwa aduwa ko iza sa'alta fas'alillah ga bayan

ba e ko ya ta mimida yi cibe ya ce san mimida ko ni wa ma a ga fe fi cibe ka ba ga ti mi a cibe fi igidi ga awo mi a cibe fi lo sun ga shi mi ne la ga ni gbe to ya e ci no ebo ne cibe jo to de mini al akhdhu bila asbabiyo ko misali bani e zaga iman jiga to ya e ci ga ni shakafa ko mo ci gan ya ya gbe to ci gan bata no tun de ti ne da nan to ci ga ci ga shekaba ji kiyo ci dabo o ma da zonwa we le ga ya gbe to ne ga tulo eh sai o to ga na kiyo wa dunu wa dusa wa duzo wa du ya nuwa wa du ya ta ki arun ti buji kiyo eh ngo ne wa asbabu ne jimezo aya gbe to ci ci kiyo mo ti materialize ne ene wai wani ko eza shi wa ya gbe coci coci ga ya yo ya habu liman ya sha wi na sai ya habu liman ya sha zukura ma unjin yawa mu ce tugiye nga ya gbe coci na gatulo ba lotwa nga ne eza shi shigbanin na nga a mu ja ya gbe coci coci ga ce laza da tilafiyo mo ti uje mi a mu shi mi fi bwa injoli azo ula injoli fi bwa wewa pa mota mo de driver sa amma mota pa mo ga nga pa so kun wa ga ule mi ni uye me dubure wai ne ga fi sabila tun daga alo ebo kibo wujan al'akhzu bil asbabiya ebogo e, e mini al'akhzu bil asbabiya to aduwa na bo mutasila shiga ga aduwa je amfani ayan nga mala al-imam tahawi ngo fi du'a al-ahya'i manfa'atun lil amwati adu'a na zeji da rayuwa ne bana waje zeji ajin ajali ani na kiyo amfani ɗazu ga shi gan ya yaɓe ta cin ma da lutun amin ɗabu na sashen sufa ya shiga jununin minka an tasali rizkin wani zakun fi ga shawati hiljaninu jununin minka eti jangu ya wayo an tasali rizkin na wa na kinga wa da wa zikina warzaku fi ga shawati janinu egi babban gina magungba kwan nubo na uda tun doro so ko bai ya ziki dana waga ya ga so ko do shi ya juti ba ne so ko la ziki juti ba we ta idan abe ga wani ba ki ga ya jo ya shan daga e egi na ne kan ku ba kwan nubo so na nan nuga gina ga ina daga da tilo kibono chalo na kuno wani yanu da bai je nan ne labe layu ya kan dora wuci bo ga tazali rizikin nan mu ga layu mu ta e tun galo no e bogo e zuji fahimta yin a tawakkul wangi rashin fahimta yin tawakkul ga zanu ce ke chafe da jimbaro ko chafe da jikiyo chafe da jimbaro musulunci ma barakan e bogo aya do tsoyaci wala bo tsoyaci tsoyaci ga aya mi go amma to sun ene ga lawaje wuci ne da jikiyo daji ce cire ya ilimi wa allama kama lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka azima ko ce ci la ilimi ya waye no kyana fala na mu yo na doku amma to sun waye ce cire ya da ilimi amma wa da makanta wa da admission wa wa ga fo she wa attend yan katun wa attend yan lecture wa ga assignment ji a ga ku fiti wa ku fiti a ga ji kaza wa ji kaza ka tujo ji kiyo mun ci gun na ga al akhzu bila asbabiyo bɛ tiɲɛ ko k'u bɛ ci. abadul ilaha lati qari xuduri fatabawa ofi manzilil ihsani. أبد الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان أبد الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان أبد الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان أبد الإله من صفة ذكرك نجي وقع أجال جننا عبدوا الإله abadul ilaha ajibu ta ce ci alati kari hudurihi ya ci a ibi aqide yin kewa ga ce ya ci ale ko fatabawwa'u a ci da matsayin a ci da ajiye fi manzili matsayin ni bolo-bolo wale ga al'isanu babu ga ni biji fasara ga an tabu da Allah ka annaka tarahu feji buta ya coci kewa ga gawaye liu yana ba in lam takun tarahu fa innahu raka ka wa fiye wa coci ya coci liyowe e bona ade tica na wa eh ka tica ya shawo eh ebuwa na aga gaga adiẹmọ ndọtsi fie wumi kaatu kakuna mi fie zan arba wuni adi sinu wunde a gẹgẹ alisa ne ngẹ wọgẹ wọgẹ wọde de di alisa ni wa nyi titsa titsa ndọtsi gẹ ewu kaatu ẹ lẹ ne ba wa nyi a ama kakuna supervisor ga biye na nga eti ki nga preparation ji ko nga lesin note ka nga lesin plan ka nga register field ko.

ga yi ga da suwa kawai ga wala mu mala da su soko ba na wadda na to ta jiki yo da su soko Allah kiyaye e bago zufu da ihsan Church magawa wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin e ji bolo bolo church wa da je ji bolo bolo na Allah galil ladina ahsanul husna wa ziyada zai je bolo-bolo zai ji a jihar husna nan zai ji bolo-bolo na a jihar nan a sanu ga zauna nan zai ji bolo-bolo na ji jihar nan ga aljanna amma da yau ziyada bibiyon ga alicoci yau amma bolo-bolo nan bolo-bolo na gan bolo-bolo fata na wajibu to ya ce cike wele ce ciye na ko amma biyo ga mini isa no fiyo ji isa no manci yawa shi waka da buka Allah ta budun illa iya wa bil walidaini sana waji bolo bolo ya yaman ciji ga ji ato koma ga ba fiska mun a otu ga ji da ka goji le ban ce nan ba duwa ya fe ba gafara ya rabin hamu ma ya ni sagira o mo pa alkhairi ko o mo fi o ma shi o fike da ya kafiro mu da dalili amu ta da mini kibo alisanu mini bolo bolo bi ma wofi oji bolobolo ya dabba wogade nangi wogade bishe wogade nanko yugi yufi ga jura saba ma ga tubi na kuma ga puna ma ko ga lawan ajiye nan ga we cencin we la mai e cencin leona ma ba ta na ja le isanu ba annabi ga inna allah kataba al isana ala kulli shay'in to cha bolo bolo kata tiyan dondo idza qataltum fatil al qitla kai ga zuya yega awu yega ji wu ge yega ji wu be bolo bolo Allah ya samu dace عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان بيت يقوى قتكو نسخوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صعبوا الخلائق بالجصوم وإن وإنما أرواحهم في منزل فوقان نسخوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صعبوا الخلائق بالجصوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان نصحوا الخليقة أجي نصيحة لبيان bayani في رضا محبوبهم يتين يردين تيتين أيوانا بالعلم والإرشاد والإحسان بالعلم بالعلم والإرشاد ببلاوزة والإحسان ببلوبلو صاحب الخلائق بالجسوم وإنما صاحب الخلائق ينادى ngoli adam adam pambagani bi ali taji gani ko mana a yi daya bi alita shi na ka da na gani bil jusumi be na kayi wa inna ma amma dai arwahuhum fi manzilin fauqani arwahuhum raya shi fi manzilin da matsayin wuce ko ni na da sama wana imana da ba alita shi da na gani bi alita shi amma kan doro ya ɓauki alawun gumbe ce ci lafiya. Kwai ji gane ko? نصقوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صعب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان نصقوا الخليقة أجنسي حال بيالي تجي في رضا محبوبهم اتيوا يرديتنا ايوانا بالعلم والإرشاد والإحسان بالعلم بالعلم wal irshadi be balawze wal ihsani de bolobolo sahibul khalaiqa ada bi alitaji bil jusumi be na kan bacayi wa inna ma amma de arwahum fi manzilin fawqani arwahum rayaji fi manzilin wanda matsayin docina wanda danan docina fawqani wanda sama wana waligan baiti guba ya gwo gute na gwo guni cinna kiwa ga waya mu'amala na zanne je je lo bayan alita je no yiga ci ne daga chabo nga ga yati ya soburo ko nga ga yati ya shukuro nga ga yati ya lami atuchecho nga ga yati ya ikhlaso ko nke ga yati ya ifradullah bil ibadati nke ga yati ya manzila al ihsano muji nga le ne pata yati ya alaka obe tuchechi e zagaye wa ga wuluzu je mu da aljanna lugwa alaka obe zo an yi to sun ya alaka wangire eti kem na tsoci be tu chuyi we wani e ji nasiha lo ba ya ali taji e be na tsoci e wani bi ma'ana e ji za ji foro be tunguri amma ya kan waye tun dedi ko walitakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi idza fita e bu a fi da jalu alkhairi ya'muruna bil ma'rufi yaji forobe tuguri wa hauna 'anil munkari amma kan waye tun dedi والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمن باجي بي مؤمن أين زاجيش وشايو يأمرون بالمعروف يجي فروبة تقولي وين هون عن المنكر ما كان ويتندري كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا ألوم نجار خير غنى يجي فروبة تقولي ما كان ويتندري annabi Allah subhanahu wa wataala ngalu ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani dauda wa isa ibn maryam ko zalika bima asaw wa kanu yatadun ce ce la na buge banu isra'ila shi yintaraya ala lisani dauda ko yintara annabi dauda to annabi isa da yake maryam na e eh, boyya kana mituno be na ja ci bula da gana kanu la ya na hauna an munkarin faru. ya za shiga ya tiye da fita can ba ya ga galugwa a sha foroji jibe tuguri bai gwa kan yi tun da je wuda muhimmanci sarawi annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ra'a minkum munkaran zane ga ne da je mi ne gona faliyu ga yiru biye ji wushi ba bai guyi amma da zaba a jiwo bai gwaya kaga ya gwa ya jiya fabili sadi shi babe gin tare yawayi kaga ya gin tare ya jiya fabi kalbi shi ba gangan da kiyan ya mai yawayi amma wani gajin an nasihatu yan nasa hul khaliqata fi rida mahbubihim na wajen bukata bil ilimi yana gaji dawo ci gadi forobe tukuro ci aka gwajin da ya mafari ilimi ko wal irshadi ya ba ci wafiya fiye shi ba ko wal ihsani ye tachi wa fe je bolo bolo lo ba wa fe ba bi al khairi ala je ba we wo ga ala je halaka wa janna adu ila allah ya la basiratin me za iza ile ko chechi ta tie ilimi ana mi anabi wa man tabani be zai shi lami tumi ne ye yi za shi ye ji da ta tie basiro ta tie ilimi wa ma ana al mushrikin zane ga aji dawa na waje a kuri coce wasu bir kama sabara ulul azmi mina rusul a kuri gamna ulul azmi mina rusul ja jiki na aji a kuri na zane ga ke ji dawa bena mini tabiye wogo wa fe gaga ya zaji gangan be bere ne daci na ba na waje ilimi na wade fola kun anabi musa ba na maga ba na maza ndo ci ga je da to ce le ga je je wajen gwa fa yuna uji da ja ku firauna amma ce ce hakan annabi Musa bi aru ne ga wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha zane ga ke ji dawa na e waga oje matachi e waga oje yegun be to sai yan lo baya alitaji ga ga fushi jima law kunta fazan galizal qalbi lan fadu min hawlika wa ga ga una waga zafi de aga biya be wai waga ke ji dawa be wa kefe je hikima wa maji murat ya almasalu bi almafasili udu ila sabili rabbika iza ilu ekwe tsoyacin yawe bili hikimati be hikime ko udu ila sabili rabbika bil hikimati wal wal mawizati alhasanati wajadilukum billati hi ahsan ko wale waji muratu yan naji ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala nga waga aji foro be tugulu lugo e tuna waji foro be ina wi wangi e wangi ma wamo amma ga e ga waye kan waye tude die unki ameni de na ga e pai na mare kuyo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wuji ya go gute da maka amma wule ku umale ku te bu shirki jan mun bunya kila unde kagwa unga ya kanga ba nan do cin wamu ko Anabi sallallahu alaihi wa sallam munafiki jina ga anabi! yi munafikin na shi wa anabi ga dawo aluwa Allah ya kula nasu e bai zashi ga inna muhammadan ya kula ashabu annabi mu da lasu habi shi mu sai ta ga annabi ga wala ya alladhina da min dunillah kunci na mushriki je jibuta ni ga jaya to koma kunci ga bono ji kunci to kwa na uti lawo ga wai da jibo ya? amma ga ji kunci to kwa ki abejo fa yasubbu allah adwa mi ga ilimi abejo to ci to kwa amade ilimi ashe wa le ga ga ji foro be tunguri wace aka gwaye tun de wa juji be kiyan be kai de be ilimi be basire wuji ga ilimi kawai ngai wa dogan na gen na mini eguba ne jeno kiti jegan mini eguba ne majja no kiti mini eguba ne majja no kiti tobi gan naktaru ala al maslahataini wa khafu al mafsadataini inda tazahum annabi sal annabi sallallahu alaihi wa sallam, alihi wasallam kiuga annabi gasatal qawna ba'di athra zuman bo ya be gumbe do china afia jin zalincina sahabe ga annabi afala nuqatilum ya huwa ngole yi la zalunci wucin kan ga sahabe shi ga react da noni annabi ga la ti me ga kuma mu isbiru ya kuriji hatta talqawni ala alhawd ya baka kun ya be kun be mi alhawd fal kiyamina wuci ga yebo da wagun ne we da jibe zalunci aya amma ga ga wagun masiba ni wa mene jajashe ya dukiya jajin lalace zaman lafiya nabuwa nga mala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wuji foro ga agun awari jiji amma wuji foro ga agun edoci na ji zalunci na ebo kibo zalunci ya edoci cin na kan ti ta can abo wa ga ga wa agun masiba na wa mani ga tan jama'a kama ba mu yo ko nga mala al-imam al nga khawariji ji ashrar wayo an jasu zage je ji na shi na jasa nan kaga ji zaru ya al-amr bil ma'rufi wan nahi anil munkari ga labi tuga mo magu mai bona akida akida ja baga da shari'atu ya al ajuri e ga na mu e bogo al-amr bil ma'rufi wan nahi anil munkar ji forba tukuro maka goytune de nga mala shaykhul islam ibn taymiya nga ji foro bɛ tunguri o nga mini usuli an sunati wal jamaa budan e ji foro bɛ tunguri amma ka goye tun de alama buhu shari'a e ce kaida ne shari'a jin da be ina e bona khawariji be mutazile e tunke e be shi ga e da gwa be sunne kiyan ga e ji mun munkari e ga ne ji kiyan e yi na ga al'amru bil ma'rufi mun anil munkari na al khuruj ala ne na tayi munkari a tita cin Allah kiyaye amma ga ga ga nayi anil munkari bi al'amru bil ma'rufi wunci zai zai je jiye da kawai ne wunci wunci kawai ya ga kai da ga to ba mu wunci jiye na ga na ga yan na ga ka zan ruwa e ji wo shi wa mur ahlaka bi salati zami wo jiya furu bi sala wa stabira la yakuri ji imi we loka wa ila ji zo adi daga kamar lasa na ba zaka za da nuwa fure kashi waye ya jan wa ya ji manan ga wani da mini ubo man ya we we ga na jan ma ya ga na lwa gombe la da bi de biyayye ula jaruji ko man ga gbati ka wuci jan e yin na ga sallatu ba in hirafo yin no man ya faya ba shi kenan ba eh daga da ta ci ego wuce ga na jan yu. نسقوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان نجي وقو في وجه إذا قاشم تيغو يبقوا polisi ɓata be soja ɓata be lika polisi ɓata be soja ɓata be uniform min ɓata kafiri ayo ki dalili haka na muka Allah annabi sa sallam ga ajallahu zatu wa shiro tatu kilabun nari zai je ji zai bulala ne be polisi ɓata shi gimi na ayo dalilin ga wala ga aje kiyo aje kafiro sha hadisin na hadisin na albani ga mun ta zuwa number 2 ka hadisin na zo ba ga kiya ta zo wala ga aje kafiri dabana kilabun nari lawan ga haje kafiriya ke annabi ga alkhawariju kilabun nari khawarij ga shigi ya emina na malaga khawarij haje kafiriya ko da shi shunga gaskiya ya ci da jiso ku dar biyan sa ci bata ku kafira adin da rabu da musulunci na majirida daga na lasha ki dalilin ya ji gargajiya ki asali gargajiyo bi al'adan asali ibaha wal aslu fi adati nil ibaha hatta yaji asariful ibaha so ene ga chu ibaha onun ga jo jalulo kiyo jalulo aramu ala lulo kubura wo ga da dai tune fita chu chu kuzu musun jo ne kuwa ko za shi ngata gaskiya masala ya zuji a ugwa guni ga masala tun khilafi yo ijma'u dan da almugune ibn kudama ga masala na jima'u dawo abu muhammad ibn azmi a zahiri almuhallai muhallai bubo ga masala na ijma'u ta cibo ibn hajar al fatul baro ga masala na ijma'u ta cibo al-imam al-bukhari nge ba be to bukari da bukhari ga za a ji mi goguni ga ganna kuskuru yo kun jiga ya zaga da ta ce kun ngai jiye na giya ne Ko ga ya ga na giya ga zanuwar susu amma ga ya zanuwar susu ga to ga ga ci shi no نصقوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صهبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحكم في منزل فوقان يبقوا إن gugu ya zufu jikiyo ya zufu jiyon aqidan ahlus sunnati wal jama'a juyo ce ci je sunna doku walillahi al-asmaul husna fadu gubira ce je sunna na ja ta tuna sunna ga yi ce annabi ga inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahid man ahsaha zane go da kan gina dakhala janna Allah ga ga dali janna annabi sallallahu alaihi wasallam nga Allah ma ya wato ci inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka me ba addu'a be sunan do ne ga yewo ne samaita bihi nafsaka no ga ji ta ci wannan aw anzaltahu fi kitabika ko no ga cin da litafi yau bana aw allamtahu ahada min khalqika ko no wa ku zalo a ya litafi jona aw istasarta bi fi ilmi al-ghaibi indaka ko no wa la sai limi ga mu ci madai ta yau bana nusus na ba ta lawu gan ce da sunna doku وقد أكواد المسلم بن ثيمين don bai bada alfawa da ibn qayyimi ala bayani biya wa gasu ne coci da adadi a coci buji gemu asma'ullahi ta'ala gara masu rafi adadi muayyan pataki na wala ga coci da sunna doku nga malaka classification ya tawhido ada asma'i wa sifati tawhid ya sunna ji al asma'i ke al asma mufrad ka jamu mai jamu ebago suno ceci jinya a gogo suno ceci allahu kawai na ke bata da cimai sifat ne kuskure wuyo ko e zama ga dogon yin ne kuskure wa ga bayani jinya zaji wa su su san ka ce wa ga su sun wa ba ne ji wa maga kunji ko ba ga na na imi anabi shi aisha na fita ta gani gaskiya ya jama'a shi al'ilmu inda Allah mi de tire su kutubu taraji mu tuye tari tuye sira yi de gorogodo mi verify yi mi anabi zija yo de aisha na male gumbo na niga yo ba ti to don wa da auna kuma ilal burhani jawabu kun jahalan bila burhani nahnu al-muqallidatu al-ula alifu kaza a aba'ahum fi salifil azmani wai za da auna kun yiga yaga yala dalili ya bi kana jawabukum jahalan bila burhani dalili ne yala eje ne ya ce ya na ga ebo ja ce da dalilin dora nanu muqallidatul ula alifu kaza yina je ce mituman na ga na an ga ito idaya iwa ce gan alifu abahum fi salibil azman a ce ga fe gan shi bolin gode kuskure yin nan kullu bani adam khata za wangin doro ci bici amma wa khairul khata'ina zane da alkhairi kamni zai ci bici nan at na zai ji tuba nan ko ramala ibn qayyim madarij salikina mun fe gangaye zane gaji dawa do yejede nan in ga ji tuba ga ga filo ga yan naja e ba kibo e zai biya mi te tuwe wòdà mu mẹsì bá ndó ti fọ àlìkíyà mi mọ wògá ẹnjì kábà takàdọ gẹsà ndó nàájì vóòtì nà ìkáfìrí zà ndó nàájì kẹsẹ national id card wàá jẹ káfìrí wògá jẹ ẹ wòdì ká jẹ báàgọ òjò fẹẹ dìrì wògá jẹ sẹẹ má lọ fẹẹ jẹ tùmùsùlùmí tso wògá nà ìkáfìrí ولا وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه وما من كاتب أدي زدبني كاينا إلا سيفنى سيزندور غازو ويبقى الدهر ما كتبت يداه ينمو كابي وين ما دم وفيلو ولا تكتب بك بكفيك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه wala taktub bi kafika ga kai biye goyi ma gaira ban biye na ya yasurruka fil qiyamati an tarahu agu lawo fal kiyami wa fo ma ne mare ma na ga kai kai na ga lawo fal kiyami ga kan ne gunga ta ga yi ga kan wani yan na gaila to mando chaju sa ne ya kawo. ko nga wuji ga ka ja yare ka da muhimmanci sarauni umarke sarauni amma lugwa makasidu talifi al-imam abu muhammad ibn azmi az-zahiri ugaje maqasidu talifi samaniya ele za ce kai ne gutu ta nci ake jin gani a ga wancan cewa saibul khalaiqa bil jismi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani sahibul khalaiqa bil jismi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani sahibul khalaiqa adaya gangani bi alitaji bil jismi bi kaji wa innama amma dai arwahuhum fi manzilin fawqani ko raya shi da sama bi ma'ana e dan ba halitta shi obi bolo bolo zane jengi ta na e eh, ji zane je tufuwa na e eh, fun zane je ilimi na e lawu zane ga yaji zalunci na elu kan zalunci inji ko zane ga yaji zalunci na elu bo daga zalunci wucin a mai je mu'amala kirki bai tabiya wangi lo bayan halitta shi wato amma to ne jin ba ta na zugu arwahuhum fi manzilin fawqani raya wanda bayan so yacho bi ma'ana kan dondo ki to caji yarda benyo kai zage no fu wun jiga ebo ne za ga mana su ni na waga mi aje ganga ga mana su tawa ngole na je hawa ko wun jiga ebo ne za mai kafiri anu ga ne wa mi kafiri mun to ga yi ga wato aje kafiri ma na je hawa na ji dokai musulunci ko ebo ne ga den ci be mi oyin na won ci ci ground ga wa den ci da be mi zan do ci imi ga wa ga ne ji wa le fiji ko ebo go kai da ga le wo ba mu'amala na musulunci ga wa ga ji an lo bu na ga wa ji lo ba won ji tuye ma waro ko Allah ya samu dace e zaga shi kando don fi waye na lo to ba to echi na ezu fi da bu ya to echi ezufi uji egbu ya tụ echi ka ndondo m ezu kpuo ga ntụtụla nwuo Anabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allah hakika tụ echi iza arada qabda ruhi abdin bi ardin tụ echi ga wa gora iza kin docho jala lahu fiya haja bukata ga ajin nan walo shi mutun ga tuju tafi gora yi ebogo ko ga ji muamala bi ali taji ki tụ echi e wo ki ba tụ echi nga wa fi ejin wuci ga fe dambe woyon ka ce waga mi fe na lita je wa umma ba so ya cane fo alkiya na da gan wawo ba so ya ci mo aga wawo bi, abi ciubi yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa wa banihi bai goye gici manga بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان بالله بيتشي دعوات الخلائق bi yi ne ya lita shi bayani wana ha bayani wana ejin najire khawfan alal imani min nuqsani khawfan etiya da su alal imani da imani min nuqsani be jinjin kin wa ga wayo muamala na wajibi ba lita shi ba ta na fesu dare garuwa imani wajimu. ke yin na to na ga manya suluku je ga manzila turi ayo manzila yo fi odan tuye manzila fi odan tuye wa fi odan tuye ke fi odan tuye eh shafin you saw yes ngo gagan keke problem ɗin e ga jigan waje keke ko ga yi ko umakeji womake kyotu nga ikyo eh nga iga kawo ga bake ketu ko be pake kebi ati adi faruwa ehe nga diki ene wo waga ngo babo nona woga lo tukudu woga lo tukiri kibe lo tukiri ki uchilo woga bia de lo tukiri ki da apata kirki na to ndana ga cha indire be go la nga an ga lauti manzilaturi manzilaturi aya na nga aje takade management fibo waga yaji kosa management ji aje principle daga shopping da so na vigi vaga ne laba kyau so ne laba katako na nga dogon weta ta weta weta ameju kiyo eyu nu ehem ɛna wɔn egan ne sugu wɔn yɛ lɔtu kiriki fie yɛ yi ma ne ɔtsi ne ebu fiu yi nu ya kata wɔn bia de ka zɔ ma bia kawo eh, eh, ka yi kaatu wo edzo atsike wo yi man wo yi man wo yi man fie dzi kaatu na tso jena, na katsa kaatu wa abe sakoso olu zɔtu ɛɛ ka kaatu yɛ zɔtu amma lokaci a biye na kai mɛ o jɛ ne debo ne bɛ so ko zai ji kaatu ŋɔ ne debo ani fo ka di bukata ne tso ya lasa bi hukunta Nga ngai manzila turi ayo eza ka gbe oge ndu ona nwunye jina na to eche echi nwule feke echi etu na welu na le imani bi aji mare ena ga anyi wa imani na ga lugwe wuce aga da umare ena ga anyi wa tuna ga lugwe wuce aga da umare ki me nyi za to shirke ki shi ne nyi za tuna shirka be kafirci walau ashiraku kula abi tawanu ma kanu ya amalu e eh, da ga la pato ci ba ce tun lalu pata na gabiya walau ashiraku kula abi tawanu ma kanu ya amalu la in ashrakta ga la pato ci ba ci la ya baton na mulka tun lalu na gabiya wala takunanna min al khasirin ni ne ke ji da tun lalace be no jibwali aye annabi sallallahu alaihi nga ce ci ga da ni ga la fa ba ne ga za mu ya be no fa ba ci ne ko mini ne zake tsabe na waga shi wace yaji sallah da lokaci ba special sallah lasari da e tuwa da giya da e na annabi sallallahu alaihi wasallam ga man fatatu salatul asri da sallallahu asri ga ce bana fakada abi ta amalu tuzan agiya Wa ke shishi wace gbogun ga annabi da e to be miyawo la tarfu aswatakum fawqa sawti nabi wala tajaru bil qawli ka jari ba duk libadi an ta habata a maluk ma wantun la ta shuru fe biya ne bi bibiyare biya e e e ya tuye biya jiki ma ya tuye biya biya ya mabiya mu wato fi o ci olin gawa na? e ye dile fi biya za egwa wai dile fi biya za bici wai dile fi biya za al'aura wai dile fi biya za gintara wai dile fi biya za ba kowane dile fi biyaza ebogo fi ciyan na jile wo bia jan fe lugo ton fe be dile fi biyo e tukuru na wala ton fe ke bi gindo ci nga imma de na turi ayo khawfan ala al imani min nuqsani ele suna imani imani bi aji kimo bi aji mo kuyo anabi gamman domina lima bainal hiyayi wa ma bainal rijlaihi bene la ma bene rijle adman lahu janna da ne ga go yin ta rutu bi al arruina ce ba ne bi ga ga aljanna go ta kaza wuce kunya ta e bogo ezu bikia imani za meji bi tun de de imani za meji ya bi shirkan ci kwe bene kemni asbabu riddati nan ko after istikmal shuruti wanti fa'il mawani'i daga babon no gabo murji ashi agiyo murji ashi ga imani kya daga na malwa ko ebo na kida suna imani bi betun rume ke betun dede innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda barufu ja imani ma di beto chai chai ma biya bawu iman etumin imani budon ma kana lawu liyudiya imanakum etu ne luno ce ce ato ya ga imani babu sallah ne jilo baitul maqdis na ku yau ko e bogo ezu fuji kokari waga elo to lobo ce ce ani tu sunna nabi galugwa wa fe la ya yamma galugwa wafe liyotore ci ba ma galugwa fe dile fi biya wa man ka min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut kana ji man do ce jofa ti ya min ngal kar ko mo susu liqa'un nas laysa yufidu shay'an siwa al iksaru min qilin wa qali fa aqlil min liqa'in nasi illa li akhzil ilmi aw islahi hali al humaydi na gima kanta al-imam abu muhammad ibn hazmina wani ga wani ka'un nasi gungun bai zawa an gishi laisa yufidu shay'an aje amfani doro na wa labena siwa liksaru min kili wa kali wadi a fiye dokun biya gan aga an ni zaka ga yinan nan an ni zaka ga tuwo an ni maji ba ka zabo mun ga tawa a fiye wazo fa aklili min lika'in nasi gungun bai zawa an gishi uke illa li akhadhi ilimi inda ba no ga je ilimi na o adi amfani katuna aw islahi hali ko ji yara mu tuna, amma obi afi dube za shi e da ta e ga inda ga la jan be lozu e fo al kiyami ay be ko be jan kali sallallahu alaihi wasallam aga ku da za no ji kaza fi o mede da ilia na re qur'an no gba na aga ku da za no kafiri o mede da ilia na ko na fila no ji e shi na aga ku da za no pabici o magungan kwa na ko wunya cinga no nga hadisi al mubliso e bogo galugo fe jali tai mutunci mu galugo fe jiki mu fe jali taji mutunci mu o mo fe oce tuwo yo le galugo e tuwo bi ajiki mu bi anyi mu anabi ga tadruna man al muflis ngba gaza ne yajin cina sabe ga al muflis na man la jirham lahu wala mata muflis ta ci bo ngai zane je jira mi amma de mawana bi ga almuflisu min ummati zane ya jin ci aluma un bonin man ya ci yawmal qiyamati ga zana bi fa alqiyami bi salatin bi salle wa siyamin bi azni wa zakatin bi zakai amma un ga bi wa ya ci kashe ta ma za un na toko wa daraba hadha wa da zanna wa qazafa hadha un ba giza na kazafi wa kala mala hadha un giza ji giza na un giza na ba tawwa ko umay kurba ni bi umala wa umma magi bi umma la wa wogi wa ga ka ti bo wa yu tiya ka umma wa yu tiya lo den boya wa le pata wa kala mala shi shiga don ko mun da bi fa al fa yuta haza min hasanati wa haza min hasanatihi adala da. adala da yau adi ala lada an na laza na, fabici nan an na laza no ji toko nan an na laza no ji mutunci nan an na laza ji kaza nan fahimfani ya ta sanatu lada wa gazo qabla an yuqda ma alai wa mala wa ba ta za o ki zat min wu a galiye fi za ci gobe fatu da ya ta a cikin ashe ke zannan a ta lullo nan gacin su maturi a finnari zannan bi fa zannan bi sallah biya wunde biya mun je biya mun zakka biya mun biya. bi amma bu da bana ena kinu rana a cikin halitta shi Allah kiyaye mu Ta bogo wa fe bi kyafu bi lamarin wucin sarawi ba no jiga khawfan alal imani min nukusani na e su da imani ebo imani bi aji kima imani bi aji ma e na imani je gwalaji ji al imanu bidwa sabuna shuba iman je gwalaji addu'a ni tutu a alaha na latu gane la ilaha illallah wa adina ha na jita cangi gane imatatul adha ali tariki ko wala ya kuma loki ya boye ko wal haya ushubatu min al imani zuye ma gwala giyo min gwala giyo imani annabi ga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dan ga ji iman do ce to fali kiyami na fali kul khairan aw yasmut un ga al khairu kuma ususu anabi ga wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi wa ji imani wallahi imani kuma wallahi imani kuma aga sahabe ga anabi zuyo de anabi ga man la manu jaru bawa'iqa ngai makwabci makwabcin wudi aminci be shedu yanu annabi ga la tadkhulu jannata ta tu'minu ya alwa janna sai ga imani ji wala tu'minu hatta ta'abu e ma ji imani sai ga wado shi wa ga milan wacin we ne guji ya ke woji na bai na bainakum ife ga sallama shi ba takane bu annabi sallallahu alaihi wasallam ku ga man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu da na gaji iman da ce fari kiyami nun gaji ji waye ga mu ci ba takin na jiyo wai lau ga ya tunji da ya imani ga malal imamul haƙi. in kalita ta ga shu'abul imani

ebogo etunde mini ye imani imani ebiye imani meke ebo na ma imani zanno ci akiya na wuce lala ogun wa je kafira ko Allah ya samu dace baitin yan gwaji bai ni ci azaful القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حق عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان عزف القلوب عن عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان عذفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان عذفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان تا شو شو قام عذف القلوبان الشواغل كلها قد فرقوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان تا نولي سيني يكا في جزو بيوتو ka kuna yi gaji manzu mafi irin da shi makanta wani gani ya ju jafe ku gani wai buru gun da tilano kaga biya ga wani amma exercise da ciwo fi ma ba aza ku duba ẹgbàájì kébọ́ kan ẹgbàájì líké àníṣẹ́wà gíríké ṣẹ̀gálà ìlúgbà kúlì abẹ́rin kadi farra guha gbaji ke foto min wa rahmani ban bai rahmani mani bi ma'ana wani shagala zanuwa ci idan ya mawa da yarda zanuwa ci je waza wuji buye zan da ci waza wuji gawa mai zan da ce waza ene waza ne yarda ya ce ci e aljanna ya ce ci e rama ya ce ci e harakatukum ya zanna shi dana wa umumukum tunani na shi jina wa uzumukum ya ji shi ni ya biya na shi akpade mone lillahi ba ta go to ci bo la lil khaliq wuji bo alita bo wa shaytanu wuji bo shaytan bo ngol yen na ga manzilatu zuhudiyo ko عن الدنيا الدنية زاهدا فزود عند أولي النكا زودان زهد عن الدنيا وزود في الثناء توبى لمن أمسى له الزهدان nga arida ni duniya dani yeti aridi apa ani duniya ke je lugwa dani yeti i jene e sokwane jene e kinna zahidan fi zudu ko fa zudu inda uli nuha ene ya zudu ya benze yi biyan kali a da ilimi na zudan wi zudu guba na ani duniya zudu bai je wa zudun fi sana da zudu yami waga domiya yami waga kimiya tuba liman amsala zane gashi cunci da zudu guba ninga wani ba fada biya zanani biya aljanna to shahi da aljanna حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم كو fahayya la jannati adini jibnu qayyim mimiyo nga fahayya la jannati adini bi da mi al janna jannatu adini fa inna haybuna al janna wuci manaziluka al-ula wa fi al nga bon da koya nabi adamu don al-muqayyam tenti mafi janna wucin lakinna nasabil adu fa hal tara na'udu ila awtanina wa nusallamu lakinna na amayi sabil adu makirisha mai shetan dana ya yajeje dana imi imisakpa dana sheri ndoci dana dambidiya dana ya gba dana ije dana kaza dana kaza dana mai kpata ija iji shagala ija ija adini lugwa faltara ngba wele ga na udu ila autanina wa nusallamu ngba ya da mi ami amince mi ajanna wuce wa lafiya kalau èmi àjẹ́ náà tìrá ẹ̀nà àlọ́ tun náà e bá òtún ẹgbẹ̀rẹ́ e tún ẹ̀ka àti ẹ̀chàbáyán re سيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان ke manazilin ridwan wucin ina lujja aljanna ya tuyaci daga wake rifa'u now aga ya gaji zudu wa mal hayatu dunya illa mata'un guru rayuwa ya jawun fiya sai rayuwa daga jikina e mawaye ta ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga wataku duniya wataku nisa e su dai jarabi ci jarabi ci zagire fa inna wala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa ngo le nono ko e bone fitine mo fare bani isra'ila je tie kiwo e tie zagijo now aga e ga jizudu jizudu jizudu jizudu jizudu in ba ne me waga mingi jawangi mingi na kan min ta migi wangi min da tulare min jiyan wayo ni min ga fula wangi min la da ji polishi min la na ji gazan ba zane ga jiya ci na je zu da mun da kashi mun da eh takilla eh mun da zu da ka mun da zu da mun da zu da mana ah. eh ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha jamilu yuhibbul jamal ce ci samu mai wai na sanin ko te da ake ebe shi cikin ndo imi na sanin wewo nga zane da zudu kashi unde zudu eh unje ni unde ni kashi unde zudu unde eh, eh zan do cikin unde that's good unde egun egun unti a. anabi ga fasbar bi zati din agwa sun zagi na ji a adini na ma wuce lawo ga waje oku cike sa wa ke wa wana annabi sallallahu alaihi wasallam ugaza nga waji za gino ci amina sa wai za gino ci mina sa rijo ko nga na zor eh? ta ila wa ci uliyanu nga uliyanu nga da biyo to izam fo zuri da cuni fa inna ahra an yudama bainakum ya wati bo kaga lu kwa safiyo wo go gan ha yin za gijo mi aga do chan eh ilimi yau gwa biagu da shikenan ugan kan do ce daga shishi sashi ustazu mai gwe hiru wuce ji wunde aji wunde aji wazi fi wuto ji wazi fi do ji wazi fi do ji wazi fi tunga kina ci ina to zamani annabi sallallahu alaihi wasallam eh na na shaji aji da mi annabi aji aji cha kuma lokuta ila du kutuna na wale wa ga express yan zudu israel go go ji gani ako eh wale ga eh da ga ga ci ga mi ne mi umma gan cin ga malama wake yi wuce gadi sai ma nabi na jinnana ka kuna ku kun kai na nabi yan gitina yi nuja gin ya na wani baje tiyawan ya yi nuja ma ne ka kunu je na de no ka kunu je na de no won ji gan daga wa ga de o ngo le mi lali ke jin la yi la gi gba ne bo da ni ga be ko wa je wa zin na yeso ga na to go wace akena to ga kulu e bo go e go e ga na to demo ci bai talaka yanzu dai fai lagan wajo ya ba na gai gaga zudu ne talaka ya eh wai lagan mutu a dai fai lagan rai zai fai lagan eh eh wajen ci ga dai fai lagan eh eh eh awa unga dai mun da bai talaka mana a abe ga a abe ga wani ci ga ga dai eh, eh mun da bai talaka bo nogo eh zai da mun da bai talaka biyo maza wai talaka bai don zai da maza bai yawa da ci wa alagwa ehe maza bai da ko ga lo litafiyan idatu sabirin wa zakhiratu shakirin ya ibn qayyim un raise argument na e eh, tiyan talaka bi o de ci zai da fala ga wajo talaka ya ga ga da fala ga ya bone fala hadis ne ba eh, hadis ne ba ta ci fala su dune ta go oje ci modok ndodo ji ma ci tuci jinya tuci ndo ndo sokwa tutuna illa kala, qala mutrafu wa inna bima tun bi kafirun e waje ci aji gambe ndan da nda ko nda ndan da shi ya ga ya ji ci be na to e be ne ja ga ji ma ni a ga na no asaro amwalan wa ulada iga je ogon imaga je ji gan aga le karuna le ka ewujoni fakasafna biyo bidari larda ya malle ya gaza ya ji imani biya nan mamman na talaka jiya a'a الفقراء المهاجرين نعم فقراء المهاجرين ta نقول لي ga ya he, ha, bebe ganci zugu a can ne kwata da lodin wace a ganga ya ne biga Allahu ni miskin Allah luba wujira yawa miskin ba talaka fe jiki abe kudu susu ne idan doji a basa wata walla an ja awu la'ama wadda talaka shiga nono allazina ukhriju min diyarihim zai ji anya tiya gurin gole abi adabi talaka ga take yi biyo abu sufyan aju ga shamu na ga sije ji imani bi adabi gan zan ne wadda ce kan talaka ga talaka ji talaka ga ba ta da yin ne lau ga gaje fala ga basu kubu kai anabi ga ga ka to anabi ga ga ka aljanna yilo dukulu fuqara wal muhajirin aljannata qabla aghniyai talaka ya muhajirin ja da jini bai ka bai wade ci be ya dan yin doci bakin na sun bai ba nan yadkhulu fuqara fuqara wal muhajirin aljannata qabla yayi ko bi arba'in sun ga bi kaza kaza suna Allah wa'ala ba ta talaka ga ta wunna ta ba a maza ba yadda ya tu da wadda ci zuma na nan kashi a haji canji a ah, ehe eh, na malaman na ci an dauna nga ne a ga dalili a yi mafari sa ba halu dusuri bili ujuri ka tara ka wato ne daga yadda ci da fara ga ungala wuce complain ga zai je wani hakino eh ala da ku da lo ah, a ngole

afe lo e wada ci je wa to feke chahu ci yayi jibe ma talaka fe je bashi ba ni da ga bi e da wada ci wona ki a tare yayi jira da bigo to fa la so ku yo yuti mai sha wada da ni e ga bauna da wada ci ga so da dalili kyan na jin na jin na kawai ha e bona waga ka ga wa zakka aqimu salata wa atu zakata min rukuni musun jo gaji zakawa wake jewo zamani ne kan gaja yelo yo ne rukuni guba dona ni mini alkanu gutu ne musulunci na mosli un ta ibe wena wani lalan na asiri jilbati man yastata ilayhi sabila anabi ga al yadul wuliya khairu min al yadi sufla e ne laza non ga e ne e gwana e gwana laza ne e gwana wode ci e gwana ma e gwana e talaka ta bebe su goye wadda ci mini dalili a gobe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ngai za ma tabna adam in ka ta malu da ni sala sai daga ja da tu bata ba sai wuta ni u ba masa da katin jariya sadaka ji da ci da waiwa mu gaju annabi ga wa kafir ne cin fi jannati ka taini mi be zane le da kun gine gani ya ro janna ko ki mun ga na kun yi wa talauci ka shewo Eh? bebe ganci zugu a ganga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kodari ga yanzu ki wufa zandoci ki ba ga ki wufa zandoci ewo kai ka ka farandoci ga da zaino ga juna yiwo go ya wuce da badan guru a suke laya abe mu ibn taymiya ta ibn qayyim to man a. ci ga falale ba su ko is no tied to ndi okwo waya enu tied to ne inna akramakum inda layi atqakum zane die da sun ga ba su ko na ngai zane wacce zane wacce ga ba ngai zane gaje da sun ga na e bogo ngai tala kare da sun so gogo nga de fala ngai wade ci de da so ko ga ngadi kiyo nga de fala amma ka argument ne na manji jina agoga tiya al sabiru talaka na kuri jina gagani be alganiyu shakiru e waje ci ne ji ebu ya so ko na ngole za guba ngole u qualify ko wallahi wala baitiya wale kan dondo ezu fuji kodariyan ki alu so batura amani ko ofi wa ilimi wi tadabburi alqur'ani ofi pa ebe egun yen ofi pa ebe egun wofi jibolo bolu lo baya ali daji wofi galuba umbi achi bichima umbi ndo kumbe istighfaru wofi odi taamuli istighfati ya cheti aibu na shiga na biwi ya hasada ela gayi eti yele girman kai nan voya ali daji be pata be nake amra kulubi na un tu fi chule un fi dikia un gan un gan bi un gan bi un gan bi un gan bi un gan bi har ya za da ba tu ti gan ti sugun ululi Allah ya samu dace yanzu gabe shi shi wa rayuwa jin yan do tiji nga je shagala ke olugo ma nga ye wo e wa jo amfani fo alkiyami alantan fa kuma mu alukum wala auladu ka gon ba so kwana nga yi mi we imi wala dai gboro te le church be fo alkiyami abe mi awo yinwo yo ma firul mar'u min akhi wa ummi wa bi wa sahibati wa bani nga yi service nye yawo ebe za be ti tawo la ye dan ko yo hmm la yasalu hamimun hamima ya bago ya zabi kyaf baitin ya karshe baitin ya ya shi ba ko نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان نعم الرفيق لطالب السبل التي نعم الرفيق نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان نعم ما دل يا الرفيق ha ilaji baitiya 17 e, ko حركاتهم وغمومهم dana lona dalo wa ngambe tunani wa idan gbawo lillahi ebo eto la lil khalqi wajibo ya li tajiba wa shaitan majibo ya shaitan bo wo le bi ma na o gaji bo to Ga gaji bo za wa nje o mo nga mala so bi ti ja ke so bi yanci cho mi a te ba bi yan do ne za bi ba ne mi agwa nga o le ne yedidi ko de mai kan ze mi lo yando ni wa ga na israel yando na muga muji de muga muga ga ujanan egun is okay kana sigalu ba lole ejiyen ne zan do cha yadda so koi wazo unje da sa wanja yadda so koi unje da fiya unje da ya za wanja Allah ya samu dace ya gogo yando na ga ajina da wato ya ci bo ajina نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان نعم ما دل الرفيق يا زانيزا داس غنغني بينا بمعنى ما دل بيا متيا لطالب السبل التي يا زاني ويكونجي تفضي إلى الخيرات والإحسان تفضي كونجي على ذا إلى الخيرات الخير شي wani ihsani wani bolo bolo yana asubuli gai e ko tufudi un chala da je ko arrafiq ga ji mazguci ziyo companion zane wa da yi nan bi mana zane ga ne ta ji be tukuru na cece wane na ma da labe za wuci ebo na ki ebo na zairi na na nga nga e fa alkiya mi abe safu za kirki bon adan ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين zai ta tani majiya min ya annabajo be za gaskiya ji be shuwa da wuji gani be za kirkiji na. ye ba be ta cungai be E ene giza na doku e ya jeje giza aladini على دين خليله فلينظر احدكم من eze lami to adini ya maso ya bago ya zuci wule zanen ga aliyu yanin zanen ci abin fa alikiyami wa fe ci da bobe kila wuce za ka zali yayo kila yadda zaka ka zafi yadda nan wuce ago ugbo biyo guja wuce abin tuwo wani yadda giza ni ne ne ke giza biyo na fiye ma a fara ya tamani ta kaza ilahawu hawawu min ne ke giza biyo na wa shubu hatu wadda shi ban shubu hatu ya alulbidaiji wa giza فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله min yana yake ni zabiye na ezula mi tuman dede ulama udalala ko ulama usuli itakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah min yana yake ni na gbegbe kutubu ya waje kiya wagiza ya bago ya zubi kiyafu cecin wa imani dun yayi ye ba be ceci be sununa ta june be sufu ne ja Allah tune ceci fa be yi ceci wi bai ko ceci ungwayi utan ya ilimi na ji amfani bi albarka yana insha Allah ta'ala baba mun ga katun bayanin nan wa giyo inda kwa sai gaje ga gina wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bi bihamdika ashhadu an la ilaha illa alaikum salam yau ko duka mi lawun ba daga cabo har ga zai fasara zuni ko سيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان sa'ida iza mawo allazi na jama'a ji ta jannabu a ɓeya subula ya koji arrada ya halaka wata yammamu ko a ci madadi balo bayan lima nazili ya koji garbe matsayi shi arriduwa ya yarda ya ce ci na فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان فهم أجايز نجي الذين جماعة نجي أخلصوا على إخلاص هذه في مشيهم ده زندابونا mutasharri'ina yana aji shari'a nan gai bi shira'atil imani shari'an imani mana ba wuya annabi muhammadu wajin go sai ya ce umma mi to annabi fa humul ladina banaw manazila sayrihim bayna ar-raja wal khawf lid-dayani wa hum agai alladina jama'ana shi banaw manazila sayrihim banaw atutula dan manazila matsayi shi ya sayrihim ya zadashi bayna ar-raja tsakaniya kauna ya ezuje kauna ezufu ba ko wal khawfi ezamu fi da sun ya addayani etu na gagbe fa alkiyami Allah subhanahu wa ta'ala ne وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن وهم أجايزا نجي الذين جمعنا ملأ الإله قلوبهم تيتشاي ماشي شيء biwidadihi beboye buyi wa mahabbati rahmani wa mahabbati bewaya arrahmani yatu rahmani ngole alwudu bi almahabbati وهم الذين أكثروا من ذكره في, في السر والإعلان والأحيان وهم أغاية جماعة نجي الذين زانجي أكثروا من ذكره أثير دوكم ببيباية تشينا إباتية كاندوندو في السر تسوسوتي والإعلان تبانبا والأحيان تلوكة دوندو بغي فولوات نجيكو يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعته والترك للعصيان يتقربون أي وطنبا إلى الملك نبات رامان يبيتشي بفعلهم بيتون لوني أشياء دمين إيمان طاعته والترك للعصيان طاعته يملا تشيتي والترك بيوالويا العصيان لأن بيتشي بي إما واتنبا لبيتشي بيولو تنغرو ميتون دلوغو فعل الفرائض والنوافل دابهم مع رؤية التقصير والنقصان فعل الفرائض يكفي فرلا نيلونا wannan wafili da ya tuye na fila ne lone da agugu nga da ya yi jin ma'a ru'uyati takusiri wa nukusani ma'a pamba be ru'uyati yeleyan a takusiri elege tuna ya lone wani lagbakpa wa nukusani a meke elege wani laji eze laji ya ma wani ke elege wani lagumiya ko ebo ni wasu nan febele tiye ma صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان صبر أقول جين النفوس يرى ياجي على المكاره يا ينجي ينجي إيديا وما با من كلها بينهم شوقا ebo na eje eh, kauna a mai babu ila ma fi lo baye na dabo min ihsani ya bolo bolo bi la de baye ce ce alisan ga bolo bolo ko nazalu bi manzilati rida fa hum biha qad asbahu fi jannatin wa amani nazalu aci bi manzilati rida da matsayin yarda eh daji bi na ce ci jine fahum za wuci biha da nan kad asbahu afiya da fi jannatin da alijanna wa amani gangani bi aminci bi ma ne ga yadda zane zaga yadda jingo ne ba wade ta ci شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان شكر أجيب الذي ياتنا أولى الخلائق وجيالي تاجي فضله يفللون بالقلب بيغم والأقوال بيغجي والأركان غن بيغباجي كو صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن صاحب التوكل yana alaji yana alaji ya maci nan ko na ya tawakkul ya ya ce fi jami'i umuri lamari ajo bayanin ma a pambabe basli jahadin e ji kokari ko e sacrifice firi da rahmani ya e ba wayar da turamani abadul ilaha lati khadi hudurihi fatabawwa fi manzilil ihsani abadul ilaha ajibu ta ce ci ala ti kadi ta ti akida yin hudurihi to a ga ce ci eh, a hili ce yana fata bawa u a ci mabe da je fi manzilin lisani matanya alisanu sahibu tawakkula war rida sahibu alkhaliqata fi rida ma abubihim bil ilmi wal irshadi wal ihsani na ko نسخوا الخليقة خليقة في رضا معبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان نسخوا الخليقة أجي نصيحة لبيا لتجي في رضا معبوبهم إبا وان يرده تسيتنا وانا بالإلم بالإلم والإرشاد بباوي والإحسان ببلو بلو صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحكم في منزل فوقاني صاحب الخلائق ya bi ali tashi ko bil jisumi bi ne karba ci aji wa inna ma amma de arwahum raya aji fi manzilin da matayya fawqani na da sama na. mana kan doro ya zato ya ci aljanna lada yarda su kun ga bayan بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان بالله بتيتي دعوات الخلائق يعني تاشي كلها بينهم خوفا على الإيمان يسند يا إيماني من نقصان بجدين عذف القلوب عن شواغل كلها قد فرقوها من سوى الرحمن عذف القلوب ماشي لا با ko ma eh maji kebo kan ko eh maji ẹgbàá yìí wá kí ẹ kó ẹgbàá yìí fún ọ thank you very much ẹ kú mọ nǹkan òde ìwọ ní pẹ́ẹ́nà èbèjì kàtú túrẹ́ ní ṣẹlẹ̀ àgànkù kàtú ní mbọ. azaful koloba ni ṣẹwa gili kulika ẹgbàá yìí fún kyani shewa gili ke shagala ilu gwa kulli ha bayni kad farrahu ha ayma ke foto ko min siwar rahmani daga bayan doro na wuji daga yantu rahmani ana ko ẹgbà ìkí egbó kan tọ̀. حركاتكم وهمومكم وعزومكم لله لا للخلق والشيطان حركاتكم اذا نجي دا تدلو تداجنا وعزو حركاتكم اذا داجي وهمومهم تتنانياجي وعزومهم تنياجي تنجي بانا لله يبو يتويتي بو لا للخلق ونجبوا علي تجبوا والشيطان مجبوا الشيطان جبوا نيم الرفيق لطالب السبل التي تفضي الى الرحمه الى الخيرات والاحسان ni'ima ma dalla arrafiku gangani be zana da san be li talibi ko ya zai je wa asubule ko allatina tufudi wa lazada de ila alkhairati ya alkhairi shi wal insani be bolo bolo na subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk